sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A labarin yau da ɗimi-ɗimi za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta sauke dukkanin lasisin makarantu masu zaman kansu. Shin ko me ya sanya hakan? Ku biyo mu a cikin wannan labarin domin jin cikakken abin da ya faru. Amma idan wannan shi shine karan farko da kuka samu tashan mu, ku danna alamar ta subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin hakan. Yana ba damar samun shirye shiryen mu da zarar mun ɗora. Hausawa na cewa kowa ya iya allansa ya wanke. Gwamnatin jihar Kano ta sauke takardun shaidar dukkan makarantu masu zaman kansu da ke aiki a jihar. Hakan ya fito ne ta bakin mai bawa gwamnan jihar Kano shawara na musamman kan cibiyoyin masu zaman kansu da na sa kai Baba Abubakar Umar a ranar Asabar. A wata ganawa da yi da masu mallakin makarantu masu zaman kansu na jihar Umar ya ce ana sa ran dukkan makarantun za su karbi sabbin fom ɗin rajista domin cike sabbin takardun shaida da za a basu. Ya yi nuni da cewa hakan na daga cikin ƙudurin gwamnatin jiha na tsabtace ayyukan makarantu masu zaman kansu da kuma tabbatar da bin dokoki da ƙa'idoji da aka kafa. Ya kuma buƙaci 'yan kasuwar da su rika biyan harajin kashi goma cikin ɗari ga gwamnati. a daidai lokacin da ya kamata a samu ci gaban fannin inda ya kara da cewa komawarsa kula da makarantu masu zaman kansu bai kamata ya haifar da tsangwama ba domin ba shi da niyya ko cin zarafin kowa ya kuma jaddada matsayinsa na rufe duk wata makaranta da ta saba wa dokokin aiki na jihar tun daga kayan aiki mahallin aiki manhaja da kalandar ilimi yayin da ya bayyana cewa an samar da wata manhaja da za ta magance duk wata damuwa daga gwamnati makarantu masu zaman kansu iyaye da kuma dai sauransu hatta masu neman aikin yi a makarantu masu zaman kansu sai da ta bangaren za shugaban kungiyar masu makarantu masu zaman kansu na ƙasa reshen jihar kano malam muhammad adamu ya bayyana matakin da gwamnati ta ɗauka a matsayin abin al'ajabi kuma abin yabawa ne a gare ta to masu sauraro duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan labarin namu amma kafin mu ƙarƙare za mu so mu ji ra'ayinku game da wannan batu kafin muke cewa a huta lafiya